أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah kamar yadda na faɗa cewa malam dama ina kan hanya to alhamdulillah ya zo wanda yake da yawa ɗansu sun san shi waɗansu kuma ba su san shi ba zai zanto kusan baƙuwar fuska ne a wannan masallaci ah, wanda yake alhamdulillahi kamar yadda na faɗa cewa tun ranar lahadi aka so a gabatar da wannan muhadara to kamar yadda kuka gani ah, an sa ainihin wato sanarwa shi wannan mai gabatar da muhadara shine sheikh musa yusuf asdussunna alhamdulillahi wanda yake kuma topic din kusan an sanar da topic din shine bin wato tafarki na magabata shine ainihin mafita wadda yake ita guda ɗaya tak a wannan zamanin namu mu musulmai wanda shi ne za a gabatar da wannan muhadara a kan wannan tofik insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ina wata addinin musulunci wacce farkonta yake ɗauke da amincin Allah tsakiya rahamar Allah ƙarshe albarkar Allah wahiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gabatarwa malam mai wa'azi ya yi wani kuskure zan mai gyara in Allah yadda a cikin gabatarwan shi sai ya ce shek ta iya sani na abin da na sani kalmar shek tana ɗaukan ma'anoni guda biyu ne a larabci in ma ta ɗauki tsoho ko wanda shekaru suka mai yawa kamar tun cikin suratu yusuf da suka ce inna lahu aban shekhan fa kuz ahadana makana inna naraka minal musnin kamar cikin suratul qasas da suka ainihin wato Allah ta'ala yake cewa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرئاء وأبونا شيخ كبير dinnan suna nufin dattijo wanda shekaru sun mai yawa kamar cikin suratu ibrahim ko cikin suratu hud da allah ta'ala ya ce walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salam qala salam fama labitha an ja'a bi ijlin hanis فلما راى ايديهم لا تصل اليهم نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تكف inna nubash inna qalu la takab suka ce wa annabi ibrahim kada ji tsoro bayan sun masa bishara Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub qalat ya waylata a'alid wa ana ajuzun wahaza hadha ba'ali shaykha wannan mijin na dattijo ne shekaru sun mai yawa to a wannan kalma ta ma'anan dattijo wanda in kuka kalle ni kuka kalli malam in Allah ya da ko tsere muka yi malam ya tsere mun sa'a ya samu wallahi idan kuma an ɗauki ɗaya kalman sheku bi ma'anan babban malami to ni ba babban malami ba ne a yanzu da nake magana akwai ɗaya daga cikin malamai na wanda ya karantar da ni a aji shi nan malam Muhammad Ibi Allah ya tsare mana shi da kuma sauran ɗalibai wanda muke zauna a gaban malami Mai musu karatu mu koyi karatu saboda haka zance na gaskiya yadda ya faɗa ni ba shek bane ni ɗalibi ne mai neman karatu Allah ta'ala ya shirye da mu abinda aka ce za a yi magana a kan shi shine bin tafarki na magabata shine tsira kuma shine mafita duniya da lahira malamai sun ce duk abin da yake ya fi komai sauki a duniya to zaka ga ya fi komai kuma wahala a lahira misali ruwa yana daga cikin ababar rayuwa wanda suka fi komai sauki a duniya amma a lahira ruwa yana daga cikin abin da ya fi komai wahala dan a lahira ba inda za ka ga ruwa mai kyau sai a kausara taukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan akwai inuwa za ka ga kana da inuwa jikin gida inuwa bishiya inuwa garu inuwa amma a lahira babu wata inuwa sai ta Allah shi yasa manzon Allah yake cewa sab'atun yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillahu sannan akwai at-tariq hanya yanzu nan ana tashi kowa da hanyar da zai zaba sai ya zaba mutum ya bi allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula kowa in ya tashi sai ya zaba hanyar da yake so ya bi amma a lahira hanyoyi guda nawa ne biyu in ma ilal jannati wa in ma ilal ilal nari to yadda ya zamanto a lahira hanyoyi ne guda biyu in ma hanyar da za a tafi aljanna ko hanyar da za a tafi wuta to hanyoyin kuwa tun a duniya ake neman su shi yasa Allah ta'ala ya ce wa kowane dan adam wa hun najidaini mun shiryar da mutum hanyoyi guda biyu wa amma samudu fa nahu. fastahabbul ama alal huda samudawa mun shiryar da su muka nuna musu ga hanya mai kyau ga mara kyau sai su suka ce ba sa san mai kyan mara kyau suke so sai suka zaɓa Da kullum muna cewa mutane a wannan rayuwar tamu ta duniya mutum yana da iko ya zaɓa abin da ya ga dama hanyar da yake so ya bi to idan ka zaɓa hanyar da kake so ka ga dama ka bi Randa ka mutu kuma kai ma sai dai a zaben maka hanyar da ake so a kyau ga hanyar da zaka bi wannan ita ce ka'ida hadisi ya tabbata daga al Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja ala ubay bin kaf manzon Allah ya fito ya je wajen ubay dan kaf ɗaya daga cikin ƙwararru makaranta alƙur'ani a makarantar manzan Allah faƙala sai manzan Allah ya ce ya ubayyu ya kai ubayyu wa huwa yusalli alhali lokacin ubayyu yana sallah faltafata ubayyu falam yujifu ubayyu ya waiga ya kalli manzan Allah amma bai karbawa manzan Allah kiran da yake masa ba wa salla ubayyu fa kaffafa sai ubayyu yayi sallah sai sassauta yin sallan maimakon da zai doguwan ainihin wato sallah yanzu sai ya sassauta sallan sai ya gajeruwar sallah thumma sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya juye wajen manzon Allah faƙala sai ya ce assalamu alaika ya rasulallah bayan ya wa manzan Allah sallama sai manzan Allah ya ce wa alaika salam sai manzan Allah ya ansa sai manzan Allah yake ce masa mamanaka mana bani iz da'utu me hana ka ka karba min lokacin da na kira ka faƙala sai yake cewa inni kuntu fi sala ai lokacin da ka kira ni ina yin sallah ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ubayyu awalam tajid fi ma auha Allah ilayya baka samu cikin abin da Allah ya yi min wahayi ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ku karba kiran Allah da manzon Allah a duk sanda suka kira ku sai ce bala gaskiya na samu walakin la a'uda insha Allah sai dai insha Allah ba zan ƙara irin wannan ba da suka yi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alatu an atuhibbu an uallimaka suratan shin baka so in sanar da kai wata sura lam yunzal fi tawrat wala fil injili wala fil qur'an wala fi zabir mislaha wacce a cikin attaura da injila da zabura da qur'ani ba a saukar da irin wannan sura ba kana so in sanar da kai ita qala na'am sai ubay yace eh da yace eh فقال رسول الله sai manzon Allah yake masa kaifa taqra'u fi sala ya kake karantawa a cikin sallah yace sai na kafani fa a ummul qur'an sai uba ya karanta ummul qur'an ita ce fatiha wa qala rasulullahi sai manzon Allah yake cewa wallazi Muhammadu biye da yadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi yake ce masa ma anzalallahu fit tawrati Allah bai saukar ba a cikin at wala fil injili ko a cikin injila walafi zaburi ko a cikin zabura wala fil qur'ani misluha in dai cikin alqur'ani ne da attaura da injila da zabura to babu kaman suratul fatiha wa innaha sab'un min al masani sun ita ce ayoyi guda bakwai da ake maimaitawa sannan wal qur'anul azim alladhi utituhu da alqur'ani mai girma wanda aka bani to wannan sura ta suratul fatiha a matsayinta na uwar qur'ani ummul kitab wanda Allah ta'ala yake huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab to shi yasa in aka samu nassi mutashabihi ga kuma nassi muhkam to a ka'ida mutashabihi shi da ne muhkam kuma uwa ne kuma ka'ida in aka samu da yana kuka domin a warware rigiman yaro to akan mai da shi wajen mamashi ne duk sanda aka samu nassi mutashabi to ana mai da nassin zuwa ga ainihin wato muhkam ne to suratul fatiha ita ce surar da ta zamanto uwa ta ainihin wato alkur'ani littafin Allah shi yasa suratul fatiha tana da sunaye ɗaiɗai sun kai wajen talatin da wani abu suratul fatiha to wannan surar fatiha da Allah ta'ala ya yi magana me yasa a cikin wannan sura mafi girma aka umarce mu da karanci wanda zai yi sallar jam'i a dare da wuni sai ya karanta wannan suran sau goma sha bakwai shine karanci tijinan kaga tana daga cikin saba'un minal masani don ba suran da ake yawan karanta ta musulmi duk lalacewar mutum inda zai yi sallah to karanci sai ya karanta suratul fatiha sau goma sha bakwai wani hadisin daga al'imamu abu huraira hadisul qudusi ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu wale abdi ma sa'ala bawana yana da abin da zai roƙe ni a wata wayan fanis li rabin sallan Na wani in ji Allah wa nisfuha hali abdi rabin sallan kuma gabawa ne a lokacin da mutum ya zo ya tsaya zai yi sallah da yayi kabbara idan mutum ya ce alhamdulillah rabbil alamin qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce hamidani abdi Bawa na ya gode mu idan mutum ya ce arrahmanir rahim qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce asna alayya abdi bawana yayi yabo gare ni idan mutum ya ce maliki yawmiddini sai Allah ta'ala ya ce majjadani abdi bawana ya girmama ni in ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonka sai Allah ya ce hazali wannan nawa ne ni kaɗai na cancanci a bauta mun a matsayina na wanda ne halitta samar da ita daga babu a matsayin Allah wanda ya samar da bukatar halitta a matsayin Allah wanda kuma ya ɗauki nauyin kulawa da halittar wali abdi ma bawana yana da abin da zai roƙe ni a cikin surat ibrahim Allah ta'ala ya faɗa abubuwa guda goma wanda ya yi wa ɗan adam wanda ya cancanci ɗan adam ya bauta masa Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqa samawa samawati wal arda Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai wannan saman da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta yana nuna ƙwarewar shi da iyawar shi da kuma kasancewar shi wannan suna na al'azizu Allah ya cancance shi domin duk wani wanda zai yi gini a duniya in ya zo ya ginin to yana buƙatar sai ya kafa dirkan da zai rike ginin amma Allah alladin khalaqa samawati bi amalin ta rauna. wanda ya halici sammai guda bakwai ba tare da ya kafa wani ginshiki da zai rike saman ba wani wajen sai Allah ta'ala ya sai ce la khalqus samawati akbaru min khalqin nasi halittar sama ya fi girma a wajen Allah fiye da halitta dan adam yanzu nan in ka tambayi mutum ya aka yazo zo duniya wallahi mutum bai sani ba ya tsallako bala'i uku ga duhun ciki ga duhun yanar ciki ga duhun mahaifan amma haka mutum ya tsallako fi zulumatin salasa cikin duhu guda uku to in kana ganin akwai kwarewa da iyawa wajen halitta ka a matsayin ka na mutum sai Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa a wajen Allah ya fi girma fiye da halitta dan adam sannan ya ce a antum ashaddu khalqan am samau banaha wani wajen ya ce alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa mutane ba sa kallon yadda Allah ya halitti sammai guda bakwai wata akan wata bayan ya yi wannan sannan Allah ta'ala ya kawo ƙasa ya shimfiɗa ta bayan ya shimfiɗa ƙasan sannan ya kawo nocina ya sa a cikin ƙasar wanda za su riƙe ta su hana ƙasar motsi wannan da aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sannan Allah yake saukar da ruwa daga sama in ya saukar da wannan ruwan daga saman sai a fitar da tsirrai saboda sababin saukan wannan ruwan daga sama ga su gero da masara da dawa da duk abin da ka sani a saukar da ruwa ɗaya ƙasa ɗaya ta sha amma aka tashi mangware ya fito lemu ya fito ayaba abarba sai ka ga wannan kalar shi daban da launin shi da dandanan shi in banda Allah babu wanda zai wannan sannan ya ce wa sakkara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi Allah ya hore ainihin wato manyan jiragu na ruwa suna tafiya a teku da umarnin Allah suke tafiya wannan yana nuna mu'ujizan qur'ani ta yadda manzon Allah ya rayu a nahiyar da bai taba mu'amala da ruwa ba shine makka da madina amma annabi yana ba da labarin abin da yake faruwa a ruwa wanda suke zuwa kwatano ko Legas wani zai iya faɗa maka zai ga a teku jirgin da sai ya ɗauko motoci sama da dubu biyar yanzu ko nan unguwar aka zo aka yi fakin din motoci dubu biyar wuri karami suka ci kaga ba guri karami ba ne to jirgi sai ɗauko sama da mota dubu biyar a ruwa annabin da yake ba da wannan labarin a cikin qur'ani bai taɓa zuwa teku ba amma ya zo yake faɗan cewa sakkar lakum al-fulka litajri fil bahri bi amri sannan bayan wannan wa sakkar lakum al-anhar Allah ya hore wa mutane ainihin wato ƙananan tekuna na yadda in an yi ruwan sama damana ta yi ruwan saman ya janyi sai Allah ya ɗauko shi ya ajiye shi a ƙoramu adam ne ƙanana a ƙoramu masu gudana ne na yadda za a yi amfani da shi a noman rani don akwai abin da ba zai yi ba da rani sai da damuna akwai abin da ba zai yi ba da damuna sai da rani sannan bayan wannan sai Allah ya ce wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara Allah ya hore mana rana da wata ko da yaushe suna nan ba wanda ya taba tashi aka ce to yau jama'a rana ta yi latti a yi haƙuri ba za ta samu daman fitowa ba ba wanda ya taba jin wannan yasa wani wajen yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan alaykum al-layla sarmadan ila yawm qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya yanzu da ake cikin dare an yi sallar asaba biyar biyar da rabi shida shida da rabi ana jiran rana ta fito sai aka zarce dare cikin har tashin kiyama sai Allah ya ce man ilahun gairullahi ya atikum bidiya akwai wani Allah da ya isa ya kawo wata ranar da za a gane gari ya waye babu shi yasa ya ce afala tasma'un me yasa mutane ba sa jin wa'azin da ake musu ne Sanan ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun gairullahi ya atikum bilailin taskununa fihi in Allah ya ɗauki rana kuma yasa ta titir aka gari ya waye karfe bakwai ta yi ana jiran mangaraba ta yi aka ga rana ta fito dal takwas yanzu ana yanzu daidai lokacin nan mutane a ga ana cikin rana sai Allah ya ce man ilahun gairullahi ya atikum bilailin na fiye akwai wani Allah da isa ya zo wa da mutane daren da za su gane dare yayi an yi kujuba kujuba bari a je a huta shi yasa sai ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan ha. yana daga cikin rahaman Allah sai ya sanya mana dare da wuni me amfanin dare sai Allah ya ce litasqumu fihi dan ku samu natsuwa a ciki duk wanda ya je duba kuduba duba ya gaji in ya zo ya kwanta sai Allah ya cire gajiyan sakamakon daren da abin da yake gudana a cikin daren rana kuma me amfanin ta sai Allah ya ce litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna in gari ya waye duk inda yafi ko ina kusan jama'a da rana to zaka ga da daddare ba kowa a wajen an yi duk abin da za a yi an yi an watsi sannan daga ƙarshe sai Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum duk abin da kowa yake roƙon Allah kuma ya roƙi Allah kuma Allah ya bashi sannan yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za mu ce za mu kirga ni'iman da Allah ya yi mana to wannan ni'iman ba za ta yi ne ba ba za ta ainihin wato kirgu ba to shine nan yake cewa wali abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roke ni me za ka roƙi Allah ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ibnu qayyim a littafin shi wannan ainihin wato madarijis saliki ne baina manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yace ba a kiran as a ce masa mustaqim sai ya haɗa abubuwa guda biyar na farko ya zamanto shi wannan tafarkin inji ibn al-qayyim yake cewa na farko dole ya zamanto akwai ainihin wato al-istiqama ka tsayo akan tafarkin na biyu kuma ya zamanto al isa ila al-maqsudi wannan tafarkin bayan ka tsaya kan shi zai kai ka zuwa ga abin da kake nema sannan bayan wannan ya zamanto alƙurbu akwai kusanci zai kusanta ka zuwa ga Allah na uku akwai kuma sannan si'atuhu lil marina alaihi yana daila wadda duk wanda ya zo ya ce zai hau kan hanyar zai iya bi a kanta in ya zamanto yana da kuncin da in wannan ya zo wannan ya zo ya cika to ba zai zama as-siratul mustaqima ba sannan na uku ya zamanto shi na na gaba tafarkin yana nuna maka abin da shi ake nufi to sai ya zama as-siratul mustaqim to wannan as-siratul mustaqim din da ake roko sai a ce ghairil maghdubi alaihim ba wanda Allah ya yi fushi da su ba su ne yahudu da wanda ya bi tafarkin su wala dalina ba kuma batattu ma su ne kiristoci da wanda ya bi tafarkin su a lokacin da malami yake cewa amin wala dalin masu bin shi sallah sukan ce amin to a lokacin da ya amin sai malamai suka ce wannan amin din ismu fi'il amrin ne bi ma'ana istajib Allah ka karba to in Allah ya yi maka muwafaka wannan abin da kake roƙa karanci so goma sha bakwai a sallah kana cewa Allah ya shiri yadda kai tafarki madaidaiti tafarkin wanda Allah ya yi musu ni'ima su ne annabi annabiyina wasu shuhada wa wasu salihi na wasu hasuna ulaika rafiƙa to babu yadda za a yi ka mutu kan bata amma in Allah bai maka gaman katar ba wannan abin da kake roƙa bai karɓa ba to ɗayan uku ko ɗayan biyu ko ka mutu ka ɓantari wasu ɗabi'u na yahudu ko ka mutu ka ɓantari wasu ɗabi'u na kiristoci don dama duniya gida uku ce in ma kai musulunci khalis ko a haɗa yahudanci yahudanci ko a haɗa kiristanci kiristanci dole wannan siya ainihin wato tafi ko musulunci khalis ko a ɓantaro yahudanci nan ko a ɓantarowa kiristanci ne wannan ita ce ka'ida to wannan yana daga cikin babban sirrin da yasa sai aka raba fatiha gida biyu Allah yana da haƙƙi a ciki bawa yana da haƙƙi a ciki akwai abin da ya shafi Allah akwai abin da ya shafi shiwa shi bawan kanshi babban abin da yake ciki wanda ya shafi shi bawa shine ka roƙi Allah Allah ya sa ka mutu akan as-siratul mustaqima kar ka mutu akan tafarkin da yake na bata ne Allah ka samu mutu akan tafarkin siratul mustaqima to yana daga cikin rahamar Allah subhanahu wata'ala wacce ba za ta kirgu ba sai Allah ta'ala sai ya turo manzanni annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma innaka antal azizul hakim bayan annabi ibrahim ya yi addu'a sai Allah ta'ala yake cewa laqad manna Allahu alal mu'minina Allah ya yi mannu akan masu imani id ba'asa fihim rasulan min anfusihim a lokacin da ya turo manzo daga ainihin wato daga gare su a wata kira'ar min anfasihim daga mafi tsadarsu mafi darajarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya curo manzo domin shayan bayani muka ce ba a samun ar-rasul sai ya hada abu guda hudu dole a samu al-mursil wanda ya aiko shi shi da aka aiko shine mursal daga arsala yursil mursil mursal sannan sai an samu abin da aka aiko shi da shi shine ar-risala sannan sai an samu al-mursal ilaihim zuwa ga wa aka tura shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-mursil wanda ya aiko shi shine Allah shi kuma a matsayin shi na manzo shine mursal wanda aka aiko risalar da aka turo manzon Allah da ita shine qur'ani da sunna sannan kuma manzon Allah an turo shi ne zuwa ga aljanu da mutane wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira sannan muka ce annabi daga abu guda biyu ne in ma minan naba'i ko minan nabuwati in minan naba'i ne daga labari idan kuma minan nabuwati ne shine almakanul murtafi annabawan Allah subhanahu wata'ala shine mataki na daraja na ƙarshe Allah ya ce ya yi ka annabi dan ba takara ake ba ba fasta ake naɗa ba ba zara ido ake ba a'a Allah ne kawai yake cewa za ka yi kuma in ya ga ma tun kana yaro yace ya nada ka ba wanda isa yace ba za ka yi ba kuma bai taba nadawa yace ya fasa ba shi yasa sai yace ya haya kudul kitaba bi quwa wa atainahu hukma sabiya annabi isa ran da yazo duniya yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiya idan kuma minan naba'i ne daga labari babu wanda Allah yake ba labari cewa ya faɗawa al'umma sai annabin Allah to saboda haka yana daga cikin kuma wajibi in Allah ya curo annabi ya zamanto in ya ba da umarni abi idan ya ba da labari a gasgata shi sannan mutum ya yi ƙoƙari wajen nisantar abin da ya hani a kan shi ya tsawatar kuma kar a kuskura a bautawa Allah sai da abin da shi annabin ya kawo daga wajen Allah ya ce abautawa Allah da shi to tunda yana daga cikin ma'anar Muhammadun Rasulullah akwai ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara to daga cikin labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai yake faɗar waɗannan maganganun labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar hadisi na ɗaya daga abdullahi bin umar yake cewa manzon Allah yana cewa la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwan na'al bin na'ali abin da ya zo wa bani isra'ila kaman takalmi kafar dama da kafar hagu sai ya zo wa al'umma ta inji manzon Allah a wata ruwa a manzon Allah yake to hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya idan an samu daga cikin yahudu ko nasara wani yana kwantawa da mamashi akan hanya sai manzon Allah yake cewa wallahi tallahi sai an samu wanda zai aikata wannan a cikin wannan al'ummatawa sannan yake cewa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila sun rabu gida ɗaiɗai har gida biyu. sai manzon Allah ya ce wa sataftariqu ummati da sannu wannan al'ummar tawa za ta rarrabu ala saba'in milla za ta dare gida saba'in da uku manzon Allah ya ce kulluhum fin illa wahida Kowacce. saba'in da biyu yan wuta ne sai ɗaya ne ba yan wuta ba da annabi ya yi shiru ko sahabbai ba su tambaya ba waye ba zai ce shi ba ne kowa zai cika riga shi da iska a ce shi ne lokacin da aka ce su waye manzon Allah sai manzon Allah ya ke cewa ainihin wato ma ana alaihi ma wa ashabi wanda suke akan abin da ni nake kai da sahabbai na su ne ba yan wuta ba su ne kawai za su yi ne za su sha wani hadisin daga ainihin wato al'imam daga ainihin wato abi waqidil laisi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan abi waqidil laisi din yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ila hunainin mun fita tare da annabi zuwa hunaini wa nahnu hudasa ahadin bi kufurin muna sababbin fita daga ainihin wato kafirci a lokacin ba mu daɗe da shiga musulunci ba sai ya ce walil mushriki na sidratun ya na inda a lokacin mushrikai suna da wata magariya wanda suke kafi suke lizimtatta da bauta wa na biha aslihatahum suna zuwa sararrace kayan yakin su a jiki yuqalu laha ana kiranta zata anwat ma'abuciyar rataye rataye umar na sai muka wuce bisi jiratin ta wajen wannan magaryar fa sai muka ce ya rasulullah ya manzan Allah ija allana zata anwa kama lahum zata anwa ka sanya mana ma'abuciyar rataye rataye kamar yadda waɗannan abin nan suke bauta masa suna gani mu ma ka sanya mana abin da zamu bauta wanda zamu dinga gani faqala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara yace Allahu akbar sai yace innaha as-sunan yace wallahi wannan sunna ce sai yace qultum wallazi nafsu muhammadun biyadihi ma qalat banu isra'ila li musa na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗa dangane da annabi musa banu isra'ila mutanen annabi musa bayan duk bala'in da suka shiga a garin allah ya kwace su annabi musa allah ya ce ya fita daga garin bayan ya fita fir'auna ya ji labari ya ce inna haula ila matin qalil bayan ya bi su an tafi a lokacin da annabi Musa yake bakin teku a tsaye sai ya hango fir'auna jama'a annabi Musa suka hango fir'auna bayan sun hango fir'auna me suka ce qala ashabu Musa inna lamudrakuna suka ce za a riske me za a gama da mu annabi Musa ya ce kalla inna ma'i ya hadi. wallahi tare da ni akwai Allah sai ya sanya min mafita bayan annabi Musa fir'auna ya matso sai Allah ya mai wa'ayi ce yadda kike ku da sandai da yadda kike ku da sandar ta dari annabi Musa ya zo ya wuce da su wa'annan mutanen fa bayan an wuce dinnan a gabansa Allah ya natsar da fir'auna Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra muka tsallakar da bani isra'ila teku bayan sun tsallake tekun fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka zo suka ga wasu mutane suna bautawa gunki qalu ya musa suka ce ya musa ija allana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana abun bauta wanda zamu dinga ganin shi kamar yadda waɗannan abun nan suke bauta masa suna ganin shi annabi Musa ya ce musu qala innakum qaumun tajhalu lalle ku mutane ne jahili wani jahilci ya kai kuna rigima da mutum abokin gabanka Allah ya yi mace ko umarni ta dare ka shiga ka wuce ya halakar da shi a gabanka kuma a tsallake ka ce wai a sa maka wani abun bauta wanda ba Allah ba sai ce inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malu da lokacin da suka ce a sa musu zata anwar shine manzon Allah yake cewa qultum walladhi nasu muhammadi biyadihi ma qalat banu isra'ila li musa sai manzon Allah yake cewa latarkabunna sai latattabi'unna sunanun man kana qablakum wallahi sai kun bi hanyar wanda suke gabaninku a wata ruwayan aka ce yahuda da nasara yake to suwaye in ba su ba kenan wannan me yake nunawa dole sai an samu daga cikin al'ummar annabi wanda za su bi yahudu wasu wasu kuma za su buwa kirista wasu kuma bi za su yi za su haɗa ga karamin misali yanzu abin da yake faruwa kowa ya san da a nan ƙasar duk matsayinka da kuɗinka da darajarka inda ya kai musulmi ne to idan ka mutu sai a je a siyo farin yadi na ɗari uku da sai a nan naɗe ka da shi a kai ka wannan jana'izar da musulmi suke yi ta sa wanda ba musulmi ba sun yi sha'awa suka shigo addinin musulunci wani ɗan uwan shi ya mutu wani ya zo wuce ya shi kofar gida yana ta rusa kuka shi ya tsaya zai tausaya mai ya ɗauka ko yana kuka ne akan mutuwar dan uwan da ya tsaya sai ce ina ai wallahi ba yana kuka bane kan dan uwan shi da ya mutu yace yanzu mutuwa bi ne bayan dan uwan shi ya mutu kuma aljihun shi zai mutu yanzu Allah dan dole gawan sai an mata biki sai an yi kaza yace to abin da yake wa kuka yanzu ita dai wannan gawa dole sai an mata biki yace kuma wallahi bai da kuɗin da zai ciwo bashi ya mata bikin to yanzu idan ya ciwo bashi aka yi wa gawan biki aka watsi to yanzu yanda zai biya bashin wallahi bai san yadda zai ba shine in ya tuna sai fashe da kuka in ya tuna kuɗin sai fashe da kuka to shikenan yanzu sai shi'a suka shigo da akwati wanda kowa ya kalli jana'izar da zazzake a Zariya na shahidansu wani ya ce a daina cewa shahidai a dinga cewa shaƙiyai da aka yi waccan shekarar a cikin azumi

sai dashi babal janda ta san ku saina bayana allah ku wulɗi cidi sai

ta bangaren titi ba ba ta ware shi a kosin na kowa yaro kuma babba kai da kai dalili na ba bangaren titi na wannan ruwan ba eh, wannan aika da shi ba da hannu da ba mu kin eh. wannan ba za ki ba da ba shi da Allah dan gidan ma'aikin Allah kai kira mahaifinmu ya amsa har ya sami Allah yaushe na Allah amma a yau hukuma baba na ta kace addini Oh, ne kun ga baya shi da kan ne kamin wannan da mana yawa zai

sadakan duwana aka harbe abba an kabar mu da inna ko a yanzu inda mutumin da kamar sa ta yi kamar abba na idaniya ta koka na shi an kashe shi kana addini

Bike hukumar zalimci abba shi ya zama burinsa. Rusa gwamnatin da take yi mana kulle-kulle kana addini na.

mahaifin a nan yake a tashar lokacin da aka fara gwagwarmaya shi yana dan karami sosai abdurrahman to tsanani ya sa mahaifinsa ya ce ko ya daina gwagwarmaya ko ya dauke shi ya mai da shi garin su buharin gudowa abdurrahman kenan ya dawo Zariya. ubangiji allah ya ba mu ita ga abdurrahman ya yi shahada yana da alkawari a kaina na zo Zariya wani lokacin na samu abdurrahman yana mura yana wata irin mura mai zafi kana mura ne sai ce eh, anti ina mura na ce ka sha magani ka je asibiti abdurrahman ya ce anti na je asibiti dr mustapha ya duba ni ya ce pneumonia ke damuna sai na ce to yanzu me ya ce anti duk kalan maganin da ke gare ki ko na gargajiya ko na asibiti dan Allah ki taimaka ki kawo min sai na ce to shi sai bude baki ce na ce kai Abdurrahman wannan maran ta dame ka sai ce anya eh, anti wannan maran tana iya warkewa a nan sai na ce Abdurrahman ba mamaki ta warke sai ce da wuya anti tun da kun ki min aure dan ina son aure matar da nake so fara doguwa mai ilimi kyakkyawa sai na ce to Abdurrahman Allah ya sada mu da ita sai ce za mu samu magana mun ta ƙarshe kenan da abdurrahman ko a gidansu babu wanda zai ce abdurrahman ya mai ci suna yan kananan su mahaifinsu kan kamo musu hannu ya zo da su a nan tashar ne tun muna zafin ma irin na ana lokacin muslim brothers yan ta ta yan aka dubi wasu hotunan lokacin za a ga abdurrahman dan karami ubangiji allah ta'ala ya karbi shahadaka abdurrahman allah ya karbi shahadaka abdurrahman allah ya bamu abin da ya maka ya allah allah ya karbi addu'a ka malam da bakin shi mai daraja yake gaya mana a shekaran jiya ranar majalisi ya ce abdurrahman last two year da suka wuce yana waje bai da kuɗi ya roƙi allah ya ce allah ya kawo wanda zai ba shi kuɗi allah ya kawo wani ba allah ya ba shi 5000 naira dubu biyar sai ya ce ma ahmad din gida malam ya ce da ya san allah zai karɓa addu'a shi da bai roƙi kuɗi ba da ya roƙi shahada amma daga yau bai ƙara roƙon kuɗi shahada zai riƙa roƙon ya kuma roƙa Allah ya bashi Abdurrahman Allah ya karbi shahadaka Allah ya karbi shahadaka Allah ya karbi shahadaka Abdurrahman Allah ya saka cikin shahidan Qudus ya Allah Allah ya karbi shahadaka Abdurrahman Allah ya saka dace da wannan rana muka alhamdulillah zuru ba mu da abin da zamu ce illa shukura malama sunanki ni sunana Fatima Aliyu Hamid sunana kenan sunana Fatima mahaifina sunan shi Hamid kakana ne sunan shi Aliyu kuma a zuru aka haihe ni kuma mun taso ne tun muna yan yara kenan yanzu daga zuru kika zo yanzu daga kaduna nake ina aure aure ya kai ni kaduna amma a zuru aka haife ni alhamdulillah mun gode ma Allah da wannan daraja da ɗaukakar da ya mana so da yake akwai mutane haka wanda suke jira eh, insha Allah to ubangiji Allah ta'ala ya karbi shahadarka ya karbe ka a matsayin shahidi Allah ya azurta mu da haka abdurrahman insha Allah ya ana faga da imani namu ya fito daga abba ya yi imani Allah ya daga shi ya zama babba ya daga shi ya zama babba ya wuce gane tsohon kanadan ka ka ganni ni da kai ya Allah tun da kai shahada kai shaida mun gushe baka na addini na akan abin da kai yi wa fati ya abba kansa ni ma zai abin da kai hukuma ta kashe ka na rike shi ya zama yayi za mu ɗauki fansar ku umarnin zakzaki muke ta tsamayi za mu rusa tsarin da ya harbe ma bakar kashi na addini na Babatun tun gudu ba ta baya za mu rusa makiya Allah kafirar hukumar da ta kawo da tarin Allah. Duniyan shahidan musulunci ta mata rika ke Za mu dadada wa mahaifanmu ta taimakon addini. Ka shigo asibiti da sauri mu mun cika ƴaƴa kun uban mu babu daɗewa. Da a gana mun gaji uban mu akan maya da dakewa. Za mu dauki fansa ga ran da za a fara kwamawa.

kashe mahaifanmu da gilla kan gwagwarmayar islama fasikan kun mahukunta masu handama da zalama sun kashe mahaifanmu bi zulmin masu taimakon addini na jami'a mahukumta za su kawar da dinin rabba masu mulki a ƙasar nan banga mai rike sunna ba da dai da aiki aka sunna ba kawai a suna ne ba bangaranci balle ai yake yake kan addini ka sun kasawa ba a ja da Allah a yi nasara kau ka gane kaulina. 罗文，但是不玩。啊。

Mother! Gracias. ba idan yan boko jahilai wanda ba su san addini ba suka zo suka ɗauki wannan wala sai a wahal da al'umma sai a koma barikin ka aljihunka iya ka iya ka in ka mutu shikenan haka za a koma to sai aka zo inda aka fara shigo da akwati da sunan wa addini wanda ko wanda bai yi karatu ba hatta wawayen cikin mutane a nan arewacin kasan sun san idan ka mutu a ɗauko ka a sa ka a akwati a matsayin ka na musulmi wai an san wannan abu ne wanda bai da alaka dawa da musulunci abu ne wanda yake da ta'alluki in ma yahudanci kowa ko kiristanci to yanzu an fara shigowa da shi da sunan addini ta irin waɗannan abubuwan suna nan bidid da aka kunnowa mutane cikin addini da sunan addini ne kuma wani abun yahudanci ne wani abun wa kiristanci ne wannan hadisin kenan sannan wani hadisin daga ainihin wato wannan daga ainihin wato abdullahi bin mas'ud yake cewa khatta na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khattan manzon Allah ya ja mana wani dogon zane haka sun maƙala hada sabilullahi sai manzon Allah ya ce wa sahabbai wannan shine tafarkin Allah sun makhatta khututan an yaminihi wa an shimalihi bayan manzon Allah ya ja dogon zanen haka sai ya dawo hagu sai wasu ƙananan zanuka haka ya dawo dama sai wasu ƙananan zanuka haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gama ثم قال هذه sabil, سبيل الله هذه wannan ita ce hanya ta manzon Allah yake cewa wannan saman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sun maƙala sannan sai ce hadihi sabil wannan ita ce ainihin hadhihi subul waɗannan da koga na ja a dama ko hagu yan kananan nan sune subul wa ala kulli sabilin akwai ash-shaytanu yad'u an-nas ilayha a dama da hagun nan kowanne sai ka samu akwai shaitan da sai ya zo ya kira mutane a ciki a cikin littafin Usman dan Fodi wasiqatul ikhwan yace abinda annabi yake nufi ahlul bid'ah wal ahwa yan bid'a wanda za su kawo son zuciya da addinin musulunci a kawo asa a ciki bayan ya ainihin wato gama sai ya ce in kuna so ku karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan duk labari annabi yake bamu kuma mu a matsayin mu na musulmi dole ne in manzon Allah ya faɗi magana mu gaskata manzon Allah da wannan yana bamu labari ne cewa ba lallai matsala za ta faru in matsala ta faru kai wani mataki za ka ɗauka don ka ga cewa kana kan daidai a wani hadisin daga huzaifa dan yaman yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi mutane suna gaban annabi kowa in yazo sai ya tambayi manzan Allah me za a yi dan a samu alheri sai ya ce wa kuntu as'aluhu an sharri ya ce ni kuma tambayar manzon Allah nake ba akan alheri ba ina man tambayar annabi ne akan sharri amma me yasa nake tambayar manzan Allah dangane da sharri sai ya ce makafata an aqafi tsoron kada in afka cikin sharrin ni shi yasa nake tambaya akan sharrin fa qultu sai yace sai nace ya rasulullah inna kunna fi jahiliya da mun kasance a cikin jahiliya wa sharrin da sharri mu ne tata shan giya kisan kai zina fada kan kabilanci fa ja'ana Allahu bi hadal khair sai Allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki sai yake ce masa sai yake ce masa fahal ba da zalikal khairu min shar yanzu bayan wannan alherin da muke ciki da ka zo mana da shi shin bayan wannan alherin akwai wani sharri da zai ƙara biyu baya qala na'am sai manzon Allah yake ce masa eh gaskiya bayan wannan alherin da ku ganku a ciki akwai sharri da zai biyu baya fa qultu sai na ce wa hal ba da zalikal sharru min kai to idan sharrin ya biyo baya bayan shi alheri zai sake biyo baya qala na'am sai manzon Allah ya ce masa eh wani alherin zai ƙara biyowa baya amma alherin ba ta ce ba fihi dakanun an gurɓata alherin da hayaƙi. sai ya ce wa ma hu ya rasulullah wani irin hayaki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa bayan wannan sai manzon Allah ya masa qaumun yastannuna bi ghairi sunnati za a samu mutanen da gashi suna rayuwa akan sunnar wani ba sunnata ba wa yahduna bi ghairi hadayin suna bin shirya wani ba shiryawata ta ba ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ita ce fitina mafi girma da yawa yawan mu addu'an da ake Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat idan ka tambaye mutum me fitnatil mahaya wala bai sani ba abin da ya dauka babanka ya mutu danka ya mutu gidanka ya mutu shine wa fitnatil mahaya ko talauci shine wa fitinatul maya billahi alladhi babu fitina a rayuwa irin kana rayuwa kana addini amma ba akan sunnar manzon Allah ba ba abin da ya kai wannan rayuwa fitina a rayuwa ibnul qayyim a littafin shi igasatul lafan da ya tashi kawo maratib da shedan yake bi na igiwa guda bakwai tarkon da yake fara kafawa dan adam guda biyu na farko da ashirku wal bid'a wa'annan sune abin da yake fara kafa mu kowane mutum to bayan wannan sai yake ce masa bayan wannan bayan an samu wannan ainihin wato sannan sai me sai manzon Allah yake ce masa zaka ga mutane ta'arifu minhu wa tunkir wani abun da ga sun yi yayi kama da addini wani abun kuma in aka yanko ta bargaza billahi sai dai ka kauda kai yanzu a wajen maulidi ne fa zaka ji ana cewa da Allah da Annabi kaman Hassan da Husaini ne kai magana kuma a ce maka makiyin wa makiyin Annabi wai da Allah da Annabi kaman Hassan da da Husaini sannan bayan wannan qultu sai yace fa hal ba'da zalika alkhairu min shar bayan wannan sharrin kuma akwai wani sharri qala na'am sai manzon Allah ce masa fitnatul amya za a samu fitina makauniya wa du'atun ala wabi jahannam za a samu mutanen da za su zo suna kira amma akan kofofin jahannama suke kira man ajabahum man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha mutum yana kiran ka kana karba kiran billahi sai ya wulla wuta duk masu da'awa a nan kasar wanda suka sabawa karantarwa annabi wanda suka shahara na farko yan ɗariƙu na biyu ɗan shi'a na uku yan qalaqatu